Yusuf Usha ɗan fina-finai. Na ji kana cewa wai wanda mutumin za ku sa a ka. Um, Dr. Um, Hassan, na ji abin da ka faɗa a kaina kuma ka ɗauki hakina. Kuma wallahi ba zan taɓa yafe maka ba har abada. Ina ce ina so ka je da kai da waɗanda suka tura maka abin da ka ce na faɗa a kanka duk wanda ya je kowane irin social media ne ya ɗauko bidiyo na da ne magana a ka na ce a kama ka ko hoto ko wani abu a page ɗina ya ɗauko zan ba shi kyautar naira miliyan ɗaya ban san ka ba billahi la ilaha illahu ban san ka ba tura min aka yaka ce me wannan me kaiwa wannan ni ban sani ba sannan ranar tashin alkiyama idan Allah ya yafe min zunubai na da kurakurai na zai kai na aljanna ka je ka tare kofa ko idan manzon Allah ya cece ni ya ce a alfarmarsa Allah ya ce shiga da janna ka tara hanya da Allah. Ne babu kadai. Tun na karama fa ake min kirari. Billahi lazi mace mai kamar maza abin ne babu kadai. Me ya ranke Shi ma kansa in kana da kuɗin ka zaka je ƙasar Amurka a je a dasa maka hisab ka zo maka ci gaba da amfani da shi yadda kowa ke amfani da shi. Wani abu ne ranke daɗe. Za ka ji labarin daga baya. Wato shi sa muke gaya muku saboda irin wannan ranar. idan ba ku manta ba a ranar 22 ga watan 6 2023 na taɓa yi wa baba da so nasiha Allah kuma ya shaida saboda irin wannan ranar muke guje amma kash idan mutum ya mutu wai sai mutane su ce wai ba sa so ana ɗauko abin da ya aikata ya zo ya posting a duniya to inda kuna tuna irin wannan ranar da ba za ku taɓa yin iskanci ba za ku sa tsoron Allah na ɗan lokaci a yanda aka yi mutuwa ba za ku kuka a gefe ba sai kun zo kun sa kyamara kuma da abin ah, kwamiti. Wannan martani ne zuwa ga usha ɗan fina-finai. Na ji kana cewa wai wannan mutumin za ku sa a kama shi saboda mun yi faɗakarwa a kan munasabar rasuwar da su. To wallahi ko kai ne ka mutu kana wannan iskancin baka daina ba. Duk mun muku nasiha mun wa alinu mun ma kai ma usha duk muku to da haka ku tuba ku daina kawai fim iskanci ne haramun ne in kuka mutu kuna wannan har kai sai na ɗauko bidiyonka da kake na faskanci mu tsoratar da 'yan baya kai yanzu tunaninka kamar mu masu da'awa za ka yi barazana wai mu za ku sa a kama to Allah ya tsine wa kanu din gaba ɗayanta ku dai mutanen banza ne wallahi ana faɗa muku gaskiya wannan magana ce masu hankali sun sai na aka dusa saboda jahilai sun zo suna zagi ba ma su san me aka dusa ba ba su san me ake nufi a wannan sakon ba saboda dabbobi ne kai kuma za ka zo ka ce za ku kama wannan mutumin to dan iyayenku ina mai sanar muku ni mai da'awa ne ko shugaba ne ba daidai ba sai na kalle sana faɗa masa hakun ba za ku buɗe min ido ba ku ba komai bane face yan iska masu ɓata tarbiyya kuma wallahi ina ma kashe da sauran irin ku masu irin wannan tunanin har mutukar kuka ci gaba da wannan iskancin ba ku daina fina-finai ba ai za ka iya tunawa lokacin da ka je ka yi wani waka bahaushiya ko aka kama ka kaje bursin to babu shakka ka sani za mu ɗauko shi kuma wani ma mu nuna ma shi kasancewa muna da shi yanzu haka a hannu

kai usha da ana kallon ka kamar kana dan kamanta adalci kana faɗan gaskiya cewa ɗan fina-finai kuna da kurakurai ku gyara ba ku gyara bane ku daina fim ɗin gaba ɗaya shekara nawa kuna abu ɗaya kullum kuna waya muku addu'a wai a ce ku da addu'a wata ran sai labari kuma kun zaɓi akwai ɗan wasan fina-finan da ya fito ce Allah ya ɗauke shi akan harkar fim kuma ba zai mutu ba in ya zo don Allah dan yana ba zai nadama ba in ya mutu yana fim yanzu irin wannan rayuwa ita ce kuke fatan kawai bayan kun mutu wai mu fito muku addu'a saboda mu addu'ar tamu arha ce da ita inda wani jahili ne ya fito ko 'yan jagaliya ko 'yan social media da ke, kai mutum ya fito ya zo surutai ko zagi ko cin mutunci ni wannan inda sabo ma na saba kuma a cikin dictionary na ma ba na kawo su saboda ba ma ni da time inda zan tsaya ina scrolling din bidiyon mutane ina kallon su to da wannan nake son amfani da wannan damar ita ma in tura waɗanda suke tagin dina ko mutum ya tuwon bidiyo ta private wai ga wani magana a kaina ko ga wani ya zage ni ko ga wata ta ci mutunci na ba na so ba ma ni da lokacin tsawon jiyan kalle su tsakanin da social media in hau in yi abin da zan yi na isa da sako in tura wanda ya zagi can sa ce ko kun san ni inda zagi yana hana ni ko cin mutunci na wai ya sa in ji na daina faɗan gaskiya wallahi da tuni ban kawo yanzu ba wasu kuma da suke cewa neman suna ne kai kamar ni dai a yanzu ai sunan ne ma sa har ka san ni kake magana a kaina ko ka zo ka zage ni kuma in dai kana social media a wannan lokacin ko kai baka falon ina dole sai ka gani ya dora magana ta in ma ya zage ni ko ya ni tura sako ko wani abu na fi karfin a wannan gaba da nake kai ka kalle ni ka ce min wai wai neman suna nake dan iyayenku addini mu ya fi kawai muhimmanci wallahi muna yi ne kawai dan mu ceci mustaqbal future din yaran mu muna da'awa ne dan annabi ne ya ce ni Allah ne ya ce ni kuma ko da daɗi ko ba daɗi sai mun gaya muku dan iyayenku da haka Kannywood iskanci ne Ƙungiya ce ta fajirai ta in iska duk mai hankali mai imani ba zai tsaya na Kannywood ba a ce ranar alkiyama ka tare da annabi to na ka je wallahi wuta ka? dole sai mun gaya muku ku sani zagin ku da cin mutunci fa ni baya na kuna ɓata wa kanku lokaci kuma duk wanda ya mutu yana wannan fasikancin ai a duniya duk mun gaya muku dukkan kuma muku nasiha ba ku ji ba to ɗaya bayan ɗaya za mu ɗauko maganar ku mu sa kuna tsoron mutuwa ne kun san ba ku abu mai kyau ba ta haka duk wanda ya ƙara ɗauko wani bidiyo wani ya ci mutunci na ko ya zage ni ba na su karka ƙara turo ba ma da lokacin za a saurare shi in ka rera haushi ba a kula shi mu wannan aiki ne wani annaba muka ɗauko sai dai a wannan lokacin da gane mutanenmu 'yan arewa mafi yawa musulman mu ba su fahimci musulunci ba dabbobi ne wasu da daƙiƙai ne su ba su san meye musulunci ba wai kana wai ka daina shiga abin da ba ruwanka wai mind your business ka ji jahilci wannan shine business din namu wannan shine business din mu ba mu da wani business da ya fi isar da saƙon farin jakada ubangidanmu annabi sallallahu alaihi wasallam amma kawai ka ga daƙiƙi ko daƙiƙiya ta zo tana cewa wai wai ka faɗi alkhairi ko ka shiru yanzu saƙon annabin ba alkhairi ba ne saƙon Allah fa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin mai imani ne kawai zai ɗau wannan nasiha tamu amma wai kai yanzu kamar kai wai kusha wai ka fito kana cewa wai za ku sa a kama ni kai yanzu tunanin ka in irin ku ko wani shugaba raɓaɓɓe kai ko wani ɗan iska in ina jin tsoro kai na ma kana irin wannan mutanen da aka zo kai wa barazana daure ai mutuwa ne shirya wannan da'awai wallahi azim in dai ba numfashi na daina ba na rantsi da Allah babu wani gagararre da isa bazan ga mai gaskiya ba ko dan ka kana supporting din yan bid'a kana waƙe arna gumaka yan iska illar bid'a kenan sai ku zo ku je ku makale saboda jahilcin ku kuma kale wa bid'a kana nufin a daina faɗin sako a daina nasiha uban ku ture ka ɗan balantana nawa kawo wallahi da ni ma ina ganin ana dan kyautata ma zato da Allah zaka daina iskanci saboda kana gane cewa abin da kuke laifi ne amma har yau wasu basu gane cewa fim laifi ne suke ba su wai sana'a suka dauke ta har cewa wai ko gaban Allah ba zai na dama ya ji a dan fim ba zai ci shi dan fim ne saboda mutanen ba su san musulunci ba kawai an haife su ne ƴaƴan musulmai ne amma ba su san me musulunci ba yanzu 'yan Kano din da aka tattara suka ce musu ta'arifin musulunci kawai ma islam wallahi sai baka amsa ba su sani ba ba su san me ma'anar tauhidi ba ba fari ba baki in ma sun sani ba sa aiki da shi jahilai ne dan duk wanda yake komai ilimin sa bai aiki da shi ba ya je yana fina-finai an ce ya bari wai za mu shiri wai za mu dina wai lokaci ne kai kai kake da lokacin lafiya ka kalwa ka zo ka mutu Allah zai ce mala'iku mala'iku ku kama shi ku daure shi ku cilla shi cikin wutar jahannama Allah da ya halicce ka kuma Allah mai tausayi ne cikin rahamarsa in ya ga dama zai gafarta muku amma fa ku sani idan mutum ya zo ya barna a duniya kuka zo kuma ya mutu kuna yabansa kuna karfafa fasikai ne su ce su ma za su dinga ɗan yin wani aiki na alkhairi a gefe yadda zai zama musu garkuwa in su muta dinga cewa a ai mutanen kirki ne da sauransu wannan jahilci shi ke damun mu wasu 'yan arewa kuma wallahi malamai in kuna ganin wani jahilai suna zagi na kuna ganin kamar laifi na ne ko ina kausa sawa? ko wai na shiga abin da babu ruwana ku ji annabi ne umarni ba ku ce babu na? Dan iyayenku to kuma wata ran malamai za a zo a ci mutuncin ku gaske da muke dauke da ita sukewa burin su malaman bid'a da suka shiru da ana cewa ka kalli malam wani ba ruwan sa kowa yana sauraron sa wallahi sun mai da kai sakarai kuma munafiki ne kai mai ha'intar Allah da annabi ne ai tsakanin fasiki da mai wa'azi gaba ce in dai har fasiki bai tsoron mai wa'azi ba to bai kamata mai wa'azi kuma ya tsoron fasiki ba in dai dan bid'a bai tsoron ahli sunna ba to bai kamata ahli sunna ta tsoron dan bid'a ba wallahi sai dai duk abin da za a yi a yi na da Allah ba zan daina ba kuma suna tilka asharatin kamila guda goma zan yi akan wannan rasuwar ta gasu kuma duk wanda ya mutu haka za mu yi masa hayya hayya hayya hayya ka rabu da su kawai mai gida ka rabu da su daidai muke da su wallahi sai mun masu rashin mutunci hayya hayya ka daina ka daina faɗa ka daina mai da martani idan ka mai da martani zaka sa mutum ya daukaka yaushe yan fim yan uwana da ku nake magana wannan bidiyon naku ne an zage ni an zagi mahaifiyata an zagi iyayena an zagi 'ya'yana duk na kallo ban yi magana ba duk a cikin masana'antar kaniwo da yara na da ke karkashi na da abokanai na da waɗanda business ne kaɗai yake haɗa mu da su babu wanda yake iya fita ya kare ni Allah kaɗai shi ke kare ni kuma shi nake sa rai a rayuwa ya ci gaba da kare ni amma akwai daɗi mutumin da ya san ka ya san yadda kake rayuwarka ya san yadda kake yin komai naka ya ga an zage ka an maka kazafi an yi sharri kuma ya shiru da bakinsa ai ba sai kun yi zagi ba ka zagi Adamu kaza da kaza sa'a, amma da daɗi ni kaina zan ji daɗin an tare min mutunci na me zai sa in fito in yi magana idan akwai wanda yake tare min mutunci na mai da martani yanzu ai ba sai kai zagi bai ko wani irin zagi mutum yayi ba sai kai irin nashi ba za ka gaya masa wani, amma sai ku rika biyo ni baya kuna bi na ta DM ta WhatsApp ta ina ta wai kar in yi magana ba girma na bane to dan Allah dan annabi daga yau kar wani ya ƙara kira na a cikin yan fim wani ya ce min wai ka ya haƙuri ba girman ka bane kar ka yi magana kar wani ya ƙara kar nake kallon kowa rayuwar kawai nake yi yadda kuke so a yi da ku haka nake rayuwar fake relationship fake soyayya fake ƙauna fake friends fake kaza fake duk gashi nan ina kallo don haka tsakanina da ku mutunci ne daga yau duk mutumin da zai taba ni in dai ya hada da addini wallahi sai na yi magana in ka ga ban yi magana ba to can hassada kyashi bakin cikin wani ne can ya je kira suna na yake zagi na ba zan bashi amsa ba saboda an wuce wannan lokacin ni kadai na san adadin depression din da na yi rayuwa kuma saboda shiru na fada cikin ta da haka shiru baya magani shiru bai magani wani lokacin dole sai ka kare kanka mutunci ko shugabanninmu yanzu zaka ga an fito an zagi gwamna shi yake fitowa ya bada martani yana da sa e na wannan kujeran da in an yi min sharri wannan kujeran ne take fita ta tare mu kuma ba mu da shi don haka don Allah don annabi kar ku sake kar wani ya ƙara kira na bayan fage cewa wai kar in yi magana in an taɓa mutunci na sai na yi magana musamman idan an haɗa da addini ban taɓa zagin kowane malami ba kowa ya sani ban taɓa fitowa na zagi kowane ɗan fim ba eh, iyayen na 'yan fim ba kowa ya sani amma ni ne karamar katanga dama a cikin harkar ma babu wulakantacce ɗan iska kamar Adamu Zango amma sai an ce ina iskancin Adamu Zango sai a rasa saboda kin Allah sai a ɗauko rawa ana sakawa kaza da kaza shine iskancin ko ba na fim zan yi rawa don haka dan Allah dan annabi mu rike mu shi yasa baki ɗaya tun lokacin kwanaki na haƙura da wani yara na ƙarƙashi wani abokai wai eh, abokan ƙauna masoyana kaza da kaza da Allah mai respectin juna maza da mata dukkan ku kar nake kallon ku mai respectin junan baka tare mun ba kar ka hana ni tare ku na mutunci na yadda girma na yadda cewa eh tababban ne ni na tabu na duk na yadda amma ban kare mutunci na wannan shine kawai so usha uh, dan fina-finai na ji kana cewa wai wannan mutumin za ku sa a um dr um, dr hassan Ah, na ji abin da ka faɗa a kaina kuma ka ɗauki hakkina kuma wallahi ba zan taɓa yafe maka ba har abada ina ce ina so ka je da kai da waɗanda suka tura maka abin da ka ce na faɗa a kanka duk wanda ya je kowane irin social media ne ya ɗauko bidiyo na da na yi magana a kanka na ce a kama ka ko hoto ko wani abu a page ɗina ya ɗauko zan ba shi kyautar naira miliyan ɗaya ban san ka ba billahi lazi la ilaha illahu ban san ka ba tura min aka aka ce me wannan me kaiwa wannan ni ban sani ba sannan ranar tashin alkiyama idan Allah ya yafe min zunubaina da na zai kai na aljanna ka je ka tara kofa ko idan manzon Allah ya cece ni ya ce a alfarmarsa Allah ya ce shiga aljanna ka tara hanya da Allah kila ma har tashi sallar dare kake kana roƙon Allah ya sa ɗan fim ya mutu saboda ka tafi viral ka zo ka kafa hoton shi ka jefa shi wutar jahannama kai duk masu aikata zunuban duniya masu aikata laifuffukan duniya dukansu a wurinka 'yan aljanna ne 'yan kaniwood su kaɗai ne 'yan wutar jahannama kai kalan naka kwantar ɗin kenan na gano ka ai su ne ma da basu gano ka ba wallahi suke bari abin na ma ba su haushi ni na riga na ɓaro ka. a haka za ka goge alƙur'an na fi ka hatsari kai ka kiyaye ni na fi ka hatsari wallahi mantawa kake kai ma za ka mutu in ka zo ka mutu kai ma kafa hoton ka yi ka jefa wani wutar jahannama to kai in ka mutu za a kafe ka ne kai a saka ka aljanna ko koya ka rinka tunawa da kai ma gobanka misalan to abin da nake so in tabbatar muku ba wai suna muka yau muna nan har yanzu duk wanda yake ji shi shege ne a matsana masana'antar Kannywood idan ya ɗaga mana ƙafa Allah ya tsine mu albarka Wuce iriyar rana ce Adam ya zango biyo mutane ba a cikin mutum ɗari a Kannywood ya taimaki mutum saba'in yau rayuwa ta riga ta canja kowa ya kware ya juye masa baya yau a cikin kamfen da aka yi na wannan shekarar ban ga a jama'a ciki ba duk wata harka da yan Kano suke ba na ganin su a ciki to duk wanda yake gari ya shirya ya ci mutuncinsa za mu fito mu kare mutuncinsa domin mu ba ba bane ba ba wai kaza wani mu ci goge bakin mu duk wanda ya mai mana halarci a ba za mu manta da shi ba kuma a da muka yi haƙuri gobe ta Allah ce ka ci gaba da mahaifiyarka biyayya kano manzon Allah salati Allah zai baka dama bai damar da ya baka a baya ban da lafiya ina kwance nake jin wannan abin da faru ya mun ciwo ka goya ƴaƴan mage a garin bayanka ka ya guri a da mu da addu'ar iyaye muka takama su suka ce Allah kiyaye ina ruwa na da kuren sa ido kasancewa kowane ɗan adam in dai ba ba annabi bane shi to yana da inda yana da kuskure babu masu sai annabi sallallahu alaihi wasallam to shin ya za mu mu'amalaci idan mutum ya mutu shin za a ɗauko laifuffukan shi ne ana gaya wa mutane ko ko abubuwan kwarai ne za a dinga gaya wa mutane abinda annabi sallallahu ya gaya mana a cikin ah, imam abi dawud ya rawaito hadisi na ibnu umar inda annabi sallallahu alaihi yake cewa uzkuru mahasina mautakum ku dinga faɗin kyawawan ayyukan ɗan uwanku wanda ya riga ya gabata wanda ah, ya rasu ya ce wa kuffu an masawihim ku kame daga faɗin sa ko ko laifuka ko ko abin da aikata da ba daidai ba ku kame daga faɗin wa'annan abubuwa ɗin kuma hakan akwai hikima a ciki saboda baka sani ba babu baka iya shiga tsakanin bawa da Allah subhanahu wata'ala Wataƙila wannan bawa ya aikata wani aiki Allah ya gafarta masa kai baka sani ba ka zo kana aibata shi sai ka zo ka haɗu da fashin Allah dalilin wannan abu akwai hadisi wanda yake muttafaqun ala sihhatihi Bukhari da Muslim duk sun rawaito wannan hadisi na wata wadda ba ta da aiki sai karuwanci karuwanci shine aikinta da shi take ci da shi take sha amma wata rana ta fito yawon gantalinta sai ta ga kare ta ga kare yana kai kawo a gurin rijiya to sai ta gano cewa wannan kare din yana jin kishin ruwa amma ba zai iya ɗiba ruwa din ba me ta yi sai ta zo gurin rijiya din a fa naza'at khuffaha fa awthaqtahu bi khimariha sai ta ɗauki sai ta cire takalumanta tunda babu gogon ɗiba ruwa a gona sai ta ɗebe takalumanta huffinta sai ta haɗa da gyale ta ɗebo ruwa ta ba wannan kare din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dalilin wannan abin Allah ya gafarta mata zunubanta ta zama yar aljanna ba ta da aiki fa sai karuwanci amma sai ta shayar da kare ruwa sai Allah ya gafarta mata ta zama ‘yar aljanna to idan ga wadda take musulma ce cikakka tana sallah tana azumi da ta rasu ma azumi da azumi a baki ta cika wanda duk wani musulmi da ya cika irin wannan cikawa din dole ka kyautata masa zato dole ka kyautata mata zato ko ransuwa kai kace yar aljanna ce ba za ka yi kafara ba ta ta rasu da azumi a bakinta to amma sai ka kasa faɗin wannan ka duba ayyukan da take na ciyar da marayu wanda ke ciyar da marayu ko Allah riga ya musu alkawarin cewa tsoron da za a ji ma ranar tashi alkiyama ba za su ji shi ba mai ciyar da marayu da marasa ƙarfi duk wannan Allah riga ya musu alkawari a inna na khafu min rabbina yawan abusan kamtarira fa waqahum Allah wa sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura saboda ciyar da miskinai Allah zai wannan tsoro da za a ji ranar tashi alkiyama ma ba da su za a yi ba wannan bauya Allah aikin da ta ɗauka tana yi kenan ranar da na jira so ta lafi dan sananin cewa wannan yara da take ciyarwa ya za a yi da su ne ma yanzu Allah ya ba wani sa'a shi ma ya ɗauka ya ci gaba daga inda ta tsaya wayannan ayyukan duka ka kasa kawo wannan ka dora mutane sai ka ɗauko inda wata na cin abinci a cikin fo wannan shine zama ya bar ta zama ɗan wuta ka sa hoton ta gefe ka sa hoton wani a cikin wuta gefe ka zo kana wasu maganganu na isgilanci? da ta ɗibi abinci a fuɗin ta ci a cikin bakin uwarka ta zuba ko a cikin bakinta ta zuba ina ruwanka min husni islamil mari'i, tarkuhu ma la ya'ni ina ruwanka da in ta ci abinci a cikin fuɗin sana fim da take yi uban wace maka fim haramun ne ka jawo mana aya kwaya ɗaya ko ko hadisi inda Allah subhanahu wataala aya inda Allah subhanahu wataala ya haramta fim ka kawo mana idan baka iya kawowa ba to ka kawo mana inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fim haramun ne a cikin hadisi idan baka iya kawowa ba ka kawo mana inda salaf suka yi ijma'i akan cewa fim haramun ne idan baka iya idan nace salaf ka kawo min maganan wani zindiki ibnu taymiya ba shi nake magana ba salaf salafi salih su nake magana idan ma baka samu ba ka kawo min a cikin halaf malamai wanda musulunci suka yadda cewa malamai ne ka kawo musu inda suka haramta fim ba za ka samu ba idan fim ba haramun ba ne amma haramun na iya shiga kamar yadda haramun ke shiga kowace sana'a mai sai da gero sai da gero ba haramun ba ne amma idan ya zo gurin sai da gero ya tauye mudu to ya aikata haram a cikin aikin da yake na halal yin aikin kafinta ba haramun ba ne amma idan ya zo yin mutum karya cewa zai sai katako na kwarai ya je sai na banza ya aikin to ya shigar da haram a cikin wannan ah, aikin nashi to haka ɗan fim idan ya zo yin fim ya shigar da alfahasha ko ko wani munkari to wannan abin zaka tuhuma ba wai ainihin fim din ba idan ka ce haramu ne to sai ka kawo aya ko hadisi duk abin da Allah zai haramta sai da gaya mana a cikin Qur'ani duk abin da bai fito karara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi idan baka iya kawowa ba to kai ka kirkiro kenan ka da kanka ka zama sabon annabi kenan ko kuma ka zama Allah shi yasa ka fito kana haramtawa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ya gaya mana cewa ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون shi yasa bai yiwa ka fito ka ce abu haramun ne sai ka kawo aya ko hadisi ko ko ijma'i na malamai wadda duniya ta da cewa malamai ne ka kawo mana ka nakalto mana ijma'in su cewa wannan haramun ne faɗi da kake haramun haramun ne a baki wannan ba shi muke bukata ba ka karanto aya ka dai san mu ba yan fim ba ne, ko to ka ko san ba wai mun fito muna ƙara sana'a mu bane a'a abin da ke gaskiya shi muka zo muna faɗi ne fim ko kallon fim ba na yi wadda ta rasu kawai Allah ya gafarta mata Allah ya kyautata abin da makwancinta kuma insha Allah muna kyautata mata zaton cewa yar aljanna ce saboda ta rasu da azumi a bakinta kai kuma da kake cewa wai kana ajiyan bidiyo din mutane wai idan sun mutu zaka fito da su na ji kana cewa wai wai ko uh, Adam A Zango idan ya rasu za ka fito da wasu uh, videos nasa ka nuna uwarka ta gaya maka cewa shi ne zai riga ka zai riga ka rasuwa ko kai da Allah kuka yi mitin cewa shi ne zai riga ka tafiya waye san gawon farko waye san gawon farko ka sani ko kai ka riga shi tafiya kana na kana ajiyan video din mutane wai idan sun mutu ka fito da shi to idan Allah ya fara kashe kafa sai ka je ka nuna wa mala'iku kenan a lokacin kake cin duka saboda iskanci da kake mutane wawa kawai sha sha sha wa ومقداره العظيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ah, ‘Yan wa musulmi barkan wannan lokaci. Ah, ina son ɗan wata takaitaccen bayani ne a kai game da rasuwan wannan baiwa Allah a ah, ajiya Saratu Gidado, wanda wasu daga cikin ‘yan uwa an samu wasu suna faɗan wasu maganganu akan ita wannan baiwan Allah dangane da cewa irin saboda sana'anta da irin abubuwan da suke yi. ya kai kuma ana faɗan wasu maganganu marasa daɗi a kansu ah, abin da nake so ni in faɗa hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi guda ɗaya tak bazarri ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi bazarri ka je duk wanda ya taɓa faɗin ya ce la ilaha illallah kuma ya yadda akan cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah manzo Allah ya gaya wa bazari ce zai shiga aljanna sai a Bazari ya rasulullah wa in zana wa in saraka manzo Allah ce, wa in zana wa in saraka ko da ya yi zina ko da ya yi sata zai shiga aljanna manzo Allah ce, kwarai ko da ya yi zina ko da ya yi sata sai ya shiga aljanna Bazari ya zaci ko manzo Allah bai ji maganar da kyau bane sai ya gara cewa ya rasulullah wa in zana wa in saraka ya rasulullahi ko da yi zina ko da yi sata manzo Allah ya ce abazarri wa in zana wa in saraka ko da mutum yi zina ko da yi sata zai shiga aljanna in dai ya mutu yana ɗayan ta Allah abazarri ya ƙara maimaitawa wa in zana wa in saraka manzo Allah sallallahu ce wa in zana wa in saraka ko da yi zina ko ya yi sata abazarri zai ƙara maimaitawa annabi ya tashi ya durkusa akan gwiwoyinsa ya kafa manzala sallallahu ya kafa gwiwoyinsa a ƙasa ya kama hancin abazari sai da ya kafa wannan gwiwoyin a ƙasa sannan ya kama hancin abazari haka ya ce ala ragmi an fi abizarri ko abizarri ya yi ko ya so duk mutumin da yake ya faɗi la ilaha illallah a rayuwarsa so ɗaya tak kuma ya yadda cewa Allah shine abun bautawa da gaskiya ko abizarri ya so ko ya zai shiga aljanna sannan abu ya samu nutsuwa saboda shi abu zari yana ganin cewa idan dan mutum ya faɗi la ilaha amma kuma yaje na aikata wasu abubuwa mara kyau yanzu wasu abin da mutum zai aikata a ce je je rika yin zina ko wasu abubuwa marasa kyau musamman su kaman su da ake faɗan wasu abubuwa kansu wanda ido bai gani ba sai a ɗauka a ce duka sai a ce musu ga sana'a su ga abin da suke wanda ba daidai ba ne haka shi ba a shiga tsakanin Allah da bawa wannan baiwa Allah musulma ce wannan baiwa Allah musulma ce musulmi in gidan ya mutu idan musulmi ya mutu fatan alkhairi ya ke mishi ba yahudiya ta rasu ba yahudiya ba ta sallah an zo an wuce ta gaban mazalla annabi sai kama hawaye na kwalla suka ce ya rasulullahi sabai suka ce ya rasulullahi ba yahudiya ce ba ta ce suka ce manzo Allah ce kai kalla inna nafs rai ne ba rai ne ba annabi na kuka saboda ba yace saboda ba yahudiya ta rasu ba yahudiya ta rasu to ya ka da idan musulmi ne ya rasu musulmi ya rasu fatan alkhairi ake masa kuma musulma ce kuma muna kyautata mata zato shi Allah ba a shiga tsakaninsa da bawa Allah ba a shiga tsakanin Allah da bawa akwai wani babban malami ana ce da shi Mansur bin Mutamir malamin hadisi ne a zamanin sa babu wani malami irinsa Mansur bin Mutamir ya shekara da yawa yana karantarwa sai ya zo ya rasu almajirinsa sai mafarki da shi ya ce da shi akramakan lawu ya aka samu lahira ya ce wallahi duk yawan karance-karancen da nake ta yi da yawan sallah na da yawan azumi na da yawan tsayuwan daren da nake ya ce wallahi Allah bai karba ba duka Allah bai karba ba ya ce to akramakan lawu ya aka yi ka tsallake ya ce na tsallake ne saboda wani lokaci na zo ina yin wa'azi dalilin wannan wa'azin wata karuwa ta zo wucewa da ta ji wannan wa'azin ta dinga kuka dalilin wa'azin ya sa ta daina karuwancin da take yi dalilin wannan ne Allah ya mun rahama wato mu bayi ba mu san duk aikin da kake yi baka san wanne ne ba Allah ya karba ba zaka shekarar ɗari kana ibada wallahi Allah ya gada ma zai ce bai karba ba ya kaiya abin da yake kai mutum aljanna abu ne ɗan ƙanƙani ɗan kaɗan ba tulin ibada ba ne ba tulin ibada ba ne saboda haka wannan bai Allah musulma ce ta yadda da Allah ta yadda da annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so menene kuma ya kamata mutum ta yi ta kwanta kamata a barta ta kwanta lafiya dan mutum na fim shi ke nuna bare shiga aljanna ba dan fim bare shiga aljanna ba dan suna yin fim haba jama'a haba ya kamata mu zama yassiru wala tu'assiru mu zama masu sauƙaƙe al'amura ba masu tsanantawa ba bashiru wala tunafiru mu zamto masu yin albishir ba mu masu korewa annabi al'ummansa ba akwai wanda bai taɓa aikata aikin alkhairi ba sai so ɗaya tak a rayuwarsa kuma ya mutu shiga aljanna kai annabi akwai hadisin da manzon zai alaihi cewa mutum zai yin gayin aiki irin na yan wuta sai ya kasance tsakaninsa da wutan sai ya dan taki sai ya aikata sai ya aiki guda ɗaya kawai sai sa shi aljanna wani kuma a iya tsawon rayuwarsa zai ringa yin aiki irin na yan aljanna sai ya kasance tsakaninsa da musu ɗan taɓi ɗaya ne tak sai ya aiki irin na wuta sai ya shiga wuta lamarin Allah fa sai Allah saboda ka yana Allah da bayinsa Allah ya mata rahama Allah ya kanta Allah ya gafarta mata kuma muna kyautata mata zato ba ita ba ma duk musulmi idan ya mutu muna kyautata mishi zato ba ru Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa dan wa musulmi barkan mu da lokaci a wannan takaitaccen sako ne nake son tura ta zuwa ga dan uwa cikin Allah dan uwa cikin musulunci shine Adam A Zango al'ummar musulmi hakika cikin kwanukan nan za ku ji wasu maganganu da adam zango ya fito yake ta yi wanda waɗannan maganganu ga mutumin da yake da imani to abin a tausaya masa ne saboda ne abubuwa ne suke damunsa a cikin zuciyarsa har ta kai ba yana tun yana haƙurin har ta kai yana ganin haƙurin nasa ya ƙare ya kai ya fara fito da su yana farfaɗansu yana faɗan wasu abubuwa da wasu abubuwan ma da aka sani da wanda ba sanin ba duk ya zo yana faɗa wanda wannan abun haƙiƙa abin tausayawa ne duk wanda ya tsinci kanshi a cikin wannan hali da yake ciki kuma alhamdulillah idan ba san rai ko san zuciya za mu yi ba dan adam yakan tsinci kanshi a cikin irin wannan yanayin da ya tsinci kanshi dan adam yakan iya tsintan kanshi a cikin irin wannan yanayi to alhamdulillah shi ya fito ya ta wasu maganganu duk da dai abin da ya shafi abokanai ne na sana'ansa da wasu kuma mutane wanda yake kyautata musu da wasu abubuwa ne wanda yake claiming cewa duk sanda ka ɗauko maganganu ake a kansa ba sa iya tsayawa su kare shi su ce mishi su ce wane abin da kuke faɗa akan wannan nan ba haka yake ba ba a iya faɗan wannan ma'ana ba sa iya tare mishi faɗa kuma a haƙiƙa shi yana ganin kusancin shi da waɗannan ya kamata su mai haka shine sai fito shi yake difa'i yake karewa kansa da kansa yake karewa kansa da kansa shi ba wai ma martani yake mayarwa ba a yana kare kansa ne saboda haka sai wasu ke ganin cewa ba daidai yake yi ba to amma kuma wannan ajizanci ne da ɗan adam ajizanci ne to amma abin da nake so a gaggauce faɗa shi ne ɓangare biyu da ɓangaren shi Adam Zango da kuma ɓangaren da nake so in ƙara tura saƙon. Na farko Adam A Zango Allah ya maka sitira ya maka wata riga karka cire wannan riga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iza arada Allahu bi abdihi khairan ibtalahu idan Allah yana nufin bawa da alkhairi sai ya jarrabe sa. sai ya jarrabe sa duk wanda kaga Allah ya jarraba a rayuwa da abubuwa irin waɗannan Allah yana son sa ne duk wanda kaga Allah bai jarrabe sa ba Allah ya kyale sa komai yana tafiya mai daidai baka da abokanan gaba baka da yan hamayya baka da wanda idan ka kyautata musu zo su zage ka tafiyan ka akwai gyara a ciki Allah kuma yana maka istidraji ma'ana Allah yana maka talala ne akwai abin da Allah yake nufi da kai akwai wasu tayu akwai wasu abubuwa da kai kake kai su a rayuwa wanda zai zama kamar na kuskure ne waɗannan abubuwan da ake maka su ne za su zama abin da suke kankare maka wannan zunubin su ne za su yi sanadiyar shiganka aljanna waɗannan hasada waɗannan iyayyen da ake nuna maka waɗannan abubuwan waɗannan sharri da ƙage da ake maka su ne su zama gadanka da kake takawa zuwa ka cimma diyyan da kake so shi na ce Allah maka wata riga kar ka cire Allah yana nufin ka da alkhairi ne Allah subhanahu wataala yana nufin idan Allah yana nufin bawa da alkhairi sai ya jarrabe sa duk wanda kaga Allah bai jarrabe sa ba Allah baya nufin sa da alkhairi kuma Allah subhanahu wataala yana cewa yana cewa wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wala nabluwa akbarakum Allah sai da ya rintse da zatinsa ya ce wallahi sai mun jarrabe ku a rayuwa hatta na alamal mujahidina har sai mun san masu ƙoƙari a cikin cikinku sabirina da masu haƙuri wala nabluwa akbarakum sai mun jarrabi ku sai mun jarrabi tarihinku in ji Allah Allah sai da ya rantse yace ce sai mun jarrabi wannan sai mun jarrabi tarihinku a zo a ce kai kaza ne kai ka fiye kaza kai kaza baka kaza baka kaza a ta maka kage ana ta faɗa Allah yana jarraban tarihinka abu ma ba zai zai kanka ba zai shafi iyayenka ya shafi matanka ya shafi iyayenka duka a ta kirkirowa a ta faɗa Allah ne ya faɗa sai ya jarrabe ka Allah ne da kansa ya faɗa sai ya jarrabe ka amma kai hakuri ka san me zai faru inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabi Allah yana baiwa mai haƙuri lada ne duk ibada ba ibadan da Allah yake ba wa mutum lada ba tare da lissafi ba kamar haƙuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ji yau ana ta manzan Allah Allah yau manzan Allah abubuwa da yawa a rayuwa amma da Allah ya tashi bai duba kyan manzan Allah ba bai duba kyan nasabansa ba bai duba Allah kawai sai ya bi wani abu na manzan Allah sai ce wa innaka la'ala khuluqin azim Allah ya rasulullah haƙiƙa kana kan wasu ta'adodi masu girma ta'ada Allah sai ya bi ta'adan manzan Allah Allah bai bi bi kyan manzan Allah ba dangane da ya san cewa annabin kyakkyawa ne bai bi wasu abubuwa na manzan Allah ko iliminsa ko na ba Allah sai ya jarrabi kyan ta'ada ta manzan Allah me ta'adar manzan Allah yafiya kau da kai kyautata ma wanda ya zage ka yasa Allah subhanahu ta'ala duk abin da manzo Allah zai yi sai ce ya rasulullahi fasbir kama sabara ulul azm ya rasulullahi ya haƙuri kamar yadda annabawa suka yi haƙuri duk abin da Allah zai ga manzo Allah sai ce ya rasulullahi ya haƙuri fasbir sabran jamila irin ayoyi na haƙuri a cikin Qur'ani Allah da kansa Allah shi ya yi ko manzon Allah yana da ikon ya yi wa manzon Allah komai ya hana wani ya zagi manzan Allah ko da a bayan gidan manzon Allah ne Allah na da ikon haka amma Allah sai ƙyale annabin a zo a ci mutuncinsa a zage sa kuma haka yi sai Allah ya ce ya rasula kai haƙuri Allah fa da iko ya ɗauki mataki ya rama wa manzon Allah amma sai bai yi ba da annabi yayi haƙurin yayi haƙurin sai Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nasi ya rasulullahi daga yau daga yau na tsaya maka ni ne kan da ka ni zan kare ka daga dukkan shirin mutane to haka ka'idan haƙuri yake idan kai haƙuri Allah zai maka abin da baka yi zato ba Allah zai maka abin da baka taba tunanin Allah zai maka ba Allah zai maka saboda haka idan ka zamo mai haƙuri ka yi haƙuri da dukkan abubuwan da ake maka dukkan abubuwan da aka yi in kai za ka ga riban wannan haƙurin tun mutane da suke cewa ka yi haƙurin ka yi ka nema ne a wajen Allah ba a wajen su ba da su kare ka da kar su kare ka me yasa me ka me ya rage ka a cikin tafiyanka babu ko ɗaya ka rasa ci ka rasa sha ka rasa wajen kwana abubuwan da kake na ma'amala ka fasa masoyanka su ragu ne me kake nema to saboda haka Allah ne zai maka ba su ba ka nema a wajen su ka kyale su wannan shine sannan daga ɓangaren mutane wasu suna ta magana wasu suna mai da abun ya zama abun wasa wasu suna mishi dariya wasu suna kaza wasu suna kaza wasu kuma sun samu abin da suke so hakika abin da ya same shi zai iya samun kowanne daga cikinmu abin da ya same shi zai iya samun kowanne daga cikinmu kuma duk sanda mutum yake cikin irin wannan yanayi tunda masana'anta ce akwai manya akwai shugabanni sai a haɗu sai a kira shi a zauna da shi in fa shugabancin na gaskiya ake sai a kira shi eh Adamu mun ga kana ta maganganu kaza kaza menene matsalar ka tun da akwai shugabanci a cikin tsarin naku akwai tsarin shugabanci sai ya faɗi damuwansa sai a masa maganinsa wanda za shawo kan shi a'a wanda za sai tashi tsakanin shi da wani ne a'a wani ne yake mishi wani abu duk waɗannan sai a yi amma ba a yi ba ya faɗa da farko ba a yi ba ya faɗa da biyu ba a yi ba ya faɗa su uku ba a yi ba dole zai fito ya yi waɗannan abubuwan da yake wallahi ni ban ga laifinsa ba ko kaɗan ko billahi lazim na tare da shi ɗari bisa ɗari wannan abin da yana tare da shi ɗari bisa ɗari depression ne depression ne in ya bar wasu maganganu cikin zuciyarsa kuna da sai ku yance yayi kiji ya faɗi gashi yanzu ana ta mutu mutuwan fuji'a maganganu ne a cikin zuciyar mutane birjib to in ya faɗi magana zai dan samu sauki to yana buƙatar yanzu a jawo shi a tattale shi a ji menene matsalarsa wanda suke musu wannan abun ana da iko da za a sa doka a hana su yin wannan abun a hana su su daina yi masa abun da suke yi masa ai ba shi kadai muna cikin masana'antar amma me yasa na sanya da yawa kuma haka wai yana kyautata musu yana kyautata musu to saboda haka mu abin da muke roƙo a kayi haƙuri ka yi haƙuri Allah bai manta da kai ba Allah bai kyale ka ba ma wadda aka rabu wa makala Allah bai kyale ka bai wofintar da kai ba Allah zai maka sakayya kamar yanzu da ka fito ka bubbuge duk abin da kai ma to ni ba ma in yi magana ba yanzu sai a ce kai da aka dakatar da kai shekara biyu da Kannywood me ya kawo bakinka cikin hurumin Kannywood to alhaƙiƙa wannan abu ne na na ga gabaki daya al'ummar musulmai maza da mata wanda yake ganin cewa zai iya bada wata gudunmawa ko yaya take akan abin da ya shafi aikin alkhairi domin a gyara domin Allah ya ce ta'awanu albir wa taqwa wala ta'awanu al ismi wal udwa to Adamu Adam Zango al hakika mun kula ko kuma in ce ina bibiyan abubuwan da nake suke faruwa a social media a yadda kake posting da yadda kake kiranye kake nuna cewa kana cikin damuwa to ai kowa ya sai rariya daman ya sana su zubar da ruwa wannan ɗaukakar da Allah ya baka ai dama can masoyin nan naka da kake kona manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya gaya maka abin za ta jawo maka domin ya faɗa annabi sallallahu alaihi ya ce wa kullu zuni imatin mahsud dukkanin wanda Allah ya ba wata falala ko wata ni'ima sai Allah ya tattara mai makiya da mahasada ita ɗaukaka kowace iriya ce da mahasada haka suke tafiya 5 and 6 ne so da haka you can run away from them you can never run away from eh, matsiya makiya da mahasada you know kana nan tare da su so da haka abin da ya kamata shine a matsayinka na musulmi wanda kake da ilimi kake da tunani kake da shekaru da 'ya'ya ina ganin abin da ya kamata shine duk lokacin da wannan abin ya taso maka akwai Allah ya ce a ah, ah, wato Allah bi da tadma'innul qulub hakika zikiran Allah ko ambatan Allah yana sassauta wa mutum zuciya yana sa wa zuciya nutsuwa sai a haƙura mutanen da ake ta gayawa abubuwan da suka yi da sauransu ba abin da zai canja it will never change nothing ba abin da zai canja it won't change nothing kawai dai zai ma ƙara wato hau hawar da wannan abun kowa ya san cewa you have gone through a lot kowa ya sani saboda haka ni abin da nake gani shine ya kamata a ce akwai mutanen da kake ganin mutuncin su kake ganin darajar su wayanda suke calling attention naka time to time to me zai hana ka suna da su duk lokacin da mutum yake cikin damuwa in ma ba za ka iya zama zaunawa kai ambaci ka ambaci Allah ba akwai wasu mutane da ka keɓance kamar mahaifiyarka mahaifiyarka tana tare da kai tana raye alhamdulillah na kuna zaman lafiya da ita tana maka addu'a da sauransu ka je gurin mahaifiyarka go to your mother ka je ka zauna da ita ka gaya mata kukanka ta sa ma albarka ka kwanta a kan cinyarta kai mata kuka eh Adamu saboda haka ina ganin kamar wannan shine abin da ya kamata amma wallahi wallahi wallahi kaga mu dinnan da ake gaya waɗannan abubuwan wallahi da yawan mu dariya muke maka dariya muke maka idan muka ga post ɗinka muka ga videos ɗinka wallahi sai mu ma dariya da yau mu muka kira ka muka nuna maka muna sympathizing abubuwan da yake wuya sympathizing with you wallahi da moment maka dropping wayan wallahi dariya muke maka saboda ba abin da zamu iya taimakon ka da shi saboda haka abin da nake gani shine a yi addu'a ko in ce a cigaba da addu'a a je kuma gurin hajiya a cigaba da zuwa gurin ta ka ɗora kanka akan cinyarta ka mata kuka ka kuka ka gaya mata abin da yake faruwa zaka sha mamaki sannan kuma mutanen Kannywood mutanenmu na Kannywood let me use this word mutanenmu na Kannywood ya kamata a ce dinga wato a dinga kula da juna ba sai wani abu tarabo ya samu mutum ba mutanen gari har sun gane cewa mutanen Kano ba su da haɗin kai sai mutum ya mutu a ta postin ɗin shi ko sai wani bala'i ya samu mutum a zo a ta postin ɗin shi ana wani a makamancin haka saboda ka dan Allah dan annabi ya kamata a gyara a duba lamarin nan ba daidai bane ba abin kunya ne kusan kullum sai kaga an ce Kano kaza ai Kannywood kaza da Kannywood akai kaza da Kannywood akai kaza saboda haka ni wannan shine a takaice a shawara ta ba wai ba wai ka zauna ka dinga tunanin cewa meye za ka yi ka burge mutane ba za ka taɓa burge mutane ba mutane ba a burge su duk abin da ka san mutane sun zage ka an ce nu'ibu zamanina wal aibu fina wa mali zamanuna aibun suwana saboda haka ba wai muna ta cewa duniya ta lalace waye ya lalace ba duniya ta lalace mu ne da karan kanmu muka lalace saboda haka Adamu Allah ya wuce zuciyarka Allah ya baka haƙuri ka yi haƙuri akwai 'ya'ya kana da 'ya'ya kana da mahaifiya kana da 'yan uwa post a rage don Allah a yi haƙuri a yi haƙuri Allah ya wuce zuciyarka Allah ya wuce zuciyarka kai masoyin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi haƙuri la tagadab faraddada miraran la tagadab saboda haka ayi haƙuri ka ayi fushi in ma an yi fushi Allah ya wuce zuciyarka ka yi haƙuri ka yi haƙuri jarrabawa ce Allah ya ce wato wal kun bi shay'in shi wal ju'i naqsim min al amwal wal anfus was samarat wa bashir sabirin to kai ka zama cikin wa'anda Allah ya yi wa albishir din nan na wa'anda suke cikin masu haƙuri ka yi haƙuri Adamu in hmm? Allah ya wuce zuciyarka Allah ya tallafe ka Allah ya kama ka ɗauki bijahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abdul sahir Na gode.